danna subscribe kana sannan ku je ku danna alamar ƙararrawa domin sanin saƙonninmu idan mun ɗora akai-akai mun gode. Shin ka ga na yi kama da wanda zai baka haƙuri? Saƙon babanci ne duk ga shugaban hukumar ta fina-finai Ismail na Abba Afakalla. Rigimar ta fara ne a ranar Litinin 17 ga watan Fabrairu bayan da baban Cinedu ya bayyana a faifan bidiyo yana zargin shugaban hukumar tace fina-finai afakalla da cinye dukiyar auren diyar marigayi rabilu musa dan ibro wanda gwamnan kano ganduje ya yi mata lamarin da ya sa afakallahu ta hannun lauyansa rubuta wasiƙa ga baban cinedu tare da neman sa da ya janye maganganunsa kuma ya ba da haƙuri ko kuma ya fuskanci shari'a da safiyar ranar laraba da misalin sha ɗaya da minti arba'in da biyar, baban cinedu ya mayar da martani ga wasikar da ta nemi ya baiwa afakalla haƙuri inda ya bayyana a shafinsa na instagram ya wallafa hotonsa yana mai nuna yatsa gami da rubuta kai ka gana yi kama da wanda zai baka haƙuri wannan na nuni da cewa baban cinedu ya yi watsi da barazanar maka shi a kotu idan ya gaza ba da haƙurin abin jira a gani shine shin tsohon aminin nasa zai maka shi a kotu kamar yadda ya yi kirari lokaci ne kawai zai nuna ku danna subscribe domin samun shirye-shiryen mu cikin sauki a dole cewa da ni mashigi ne ba zai shiga kwa ba wani cinaɗin na ya ƙauri ku dai ku kafa subscribe a channel din Akwashi TV don more dadadin bidiyoyin barkwanci sababbin waƙoƙin Hausa da fina-finai masu ilimantarwa da gamsarwa ku dai kada ku manta ku kafa subscribe Akwashi TV tashar kowa da kowa